الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله آليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicinmu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka mai albarkar albarka <clears throat> yammacin juma'a 21 ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina na da shekara 446 wanda ya daidai da 21 ga watan maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kwarbai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin ƙarshe na wannan wata mai albarka wanda ba za mu gushe ba muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sada mu da dukkan wata rahama da jin kai da ke cikin wannan wata mai albarka. Allah duk wata albarka da wata falala da duk wani alkhairi da kake saukarwa a cikin waɗannan kwanaki, Allah ka ba mu wabarar duk wata kariya daga masifa, sharri da fitincinu, ya Allah kai mana babbar kariya daga gare su. Ah, zan yi amfani da wannan dama in yi godiya ta musamman ga 'yan uwa waɗanda suka dinga aiko da sakonni da wayoyi da wayoyin a kashe suke amma na ga tunin messages gaskiya Allah saka da alkhairi ah, sai na dan fahimta shi ma ina da dan amfani Allah ya saka da alkhairi ah, Allah ya kara zumunci ah, an jajanta a kan rashin lafiya tabbas an samu jarrabawa amma alhamdulillah yadda ake cewa nan kakkaba fayar ko so alhamdulillah shi Allah ya dawo da mu an samu sauki sai dan abin da ba a rasa ba ga duk wanda ne lura zai fahimci tun daga kwana biyar kamar network yana dan fluctuating kasa kasa fitilan tana ta zama half current Eh, ina cikin karatu eh, kwana hudu biyar sun da suka wuce wani lokaci fisgo karatun nake fisgowa da kyare nake jawo shi ya ja ni in ja shi haka da in lallaba ba tare da sun sani ba amma mai hangen nesa da lura zai fahimci cewa eh, fisgo shi nake yi fisgowa amma alhamdulillah Allah ya tara mana lafiya kuma ya sanya jinya ta zama kafara da yin da sauran mara da sauran mara suna fi na gaba da ah, dama mun tsara cewa rufe karatunmu zai kasance ranar lahadi insha Allah wanda a lissafin mu da kafin jinya ta shigo tsakani muna tsarin ya kasance an gama suratul babu? to amma ni kullum a karatu gamawa gamawa ni zai gaba na gaskiya duk inda aka tsaya an gama mana an kai saƙon ake bukata to a ce wai an kai kaza ko aya ɗaya ne ta rage to za mu iya barinta in dai ba za mu ba ta hakkinta ba ba wani abu sauran ayan da aka samu Allah ya musu albarka ba haka in ya kasance sauran aya ɗayan karshe za mu iya barinta aya biyun ƙarshe aya hukun ƙarshe sai dai ba aka aka so ba da an so ya kasance an gama so amma cikin abin da aka samu ya kasance akwai albarka da fa'ida na yi alkawarin cewa ba za mu ansa tambayi ba sai a ƙarshe amma da aka miko man tambayi sai na ga wata tambaya da ta ni murmushi sai na ce kuma ba laifi in na ɗan ba ku dama ku murmusa ya tambaya daga ji da ina jin alamar mace ce wallawa ko da yake mata suna da bayo kuka namiji ne ina ji ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam Allah ya kara maka lafiya mai albarka amin Allah ya sa ka fara ce ka fara ne malam Allah ya baka lafiya amin Sheikh dan Allah a bani shawara yanda zan yi tsananin kuka yayin addu'a malam yana so in ga ina kuka lokacin addu'a amma na kasa yauwa ga ya samu ladan shaggan Allah ina barar addu'a ina da bukatu masu girma don Allah ina barar addu'ar ka da sauran yan uwa Allah ya kara mu shak lafiya mai tarin albarka ina godiya Allah ya bar zumunci wace shawara za ku ba shi hmm? ya ce yana so ga yana tsananin kuka ba kawai kuka na irin je yi kan ba kuka lokacin addu'a ko kuma kuka na tsoron Allah baiwa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna tasirantuwar zuciya ga abin da take ji na ƙur'ani ko tasirantuwar zuciya da abin da ta saurara ko mai tsawon ƙur'ani ne ko ba ƙur'ani ba wani abin da ya motsa zuciyarta dai da zai farkar da ita ta fahimci wani girman ta fahimci girman abin da take fuskanta ko hadarin da take ciki na sabon Allah kuma dai menene wannan baiwa ce kuma falala ce daga Allah subhanahu wataala asali ma daga cin abin da yake nuna cewa kuka lokacin ambatan Allah abu ne mai kyau hadithin abdurrahman bin auf wanda hadithin abu huraira wanda manzan rahama sassalam ya ba mu labari mutane bakwai wanda Allah subhanahu ala zai lullube da inuwar ranar da babu wata inuwa sai tashi wa rajulan zakar Allah khaliyan fa fadat aina da mutumin da yana zaune yana gefe inda ba wanda yake ganin shi sai ya tuno da Allah ko ya karanta wata aya da Allah ko ya kalli wata halittar Allah ko ya kalli dutse ko ruwa yanda yake sauka ko wata bishiya mai ban mamaki sai kawai sai hawaye ya gangaro masa saboda tsoron Allah ya ce khaniyan na. inda ba wanda yake ganin shi domin ya kasance akwai tsananin ikhlasi da neman yardar Allah kaga an ambaci fafabat ainahu kuma ka kalli lafazin fabat ta dinga idanun suka dinga ambaliya a hawaye mana wani hawayen yana tunkuto wani yana tunkuto Buka lokacin da mutum yake addu'a yana da dalilai da yawa, wani zai yi kuka ne saboda tuno girman wanda yake hoho wanda shaikun Mahmud abu ne abin yabo, wani zai yi kukan ne saboda la haula da kuwa la kuwa, ya yi gabas bai samu ba, ya yi yamma bai samu ba, ya ƙara dawowa gabas kuma asali. ya fuskanci Allah ke. to damuwa da yanayi yadda ya shiga ya yi can bai samu ba ya dawo ya ta wannan sai ya motsa zuciyarsa Allah ba wanda zai mance kai Allah na zube a gabanka Allah da za wannan filin da wannan abin da yake ji a zuciyarsa sai ya tunkudo hawaye ya sa zuciya ta sosu ta motsa to kuma idanun jakadin zukata ne sai kaga suna fitar da maikon ido shi ne hawaye wani yana hawaye ne ko kuka lokacin da lokacin da yake addu'a saboda tsoron kada ya tashi kuma ba a karɓi addu'arsa ba to in ba a karɓa ba mai zai yi jiya kawai sai ya ji to ai ya shiga uku ya lalace sai ya fashe da kuka wani yana kuka ne lokacin da yake roƙon Allah idan roƙon Allah yana da alaƙa da wani zunubin da ya yi ne in yi tuno yadda ya saba ma Allah yadda Allah ya rufa masa asiri yake masa ni'imomi amma shi ne bai je ya zira shi ne ya yi kaza shi ne ya yi kaza so zuciyarsa sai ta motsa sai ya fashe wani zuciyarsa tana motsawa ne har idanunsa sun kuka saboda tunowa da yalwar rahamar Allah in ya tuno da girman rahamar Allah Allah yana cewa la taqnabu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a in ya tuno da innahu wa la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa al-qawmul kafirun in ya tuno da bisharori da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayansa na cewa kar su yanke kauna wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada da makamantan su sai kawai ya fashe da kuka wani na shida shi kuma daɗin ganawa da mahalicinsa ne wata duniya zai shiga na ganawa da mahalicci sai ya tuno irin ganawar da annabawa suka yi da mahalicinsu da duniyar daɗin da suka shiga to shi ba annabin Allah ba ne ganawar da wani annabi yake yi da Allah shi ne daga cikin ganawa lokacin da yake sallah lokacin da yake sujada lokacin da yake roƙon Allah to wannan ganawar kaga yanzu ganawar ba ta asali ba tana da alaƙa da abin da yake roƙa ba ne shi yana ɗaukar addu'a a babun wani tsari ne da zai gana da Allah ya baje zuciyarsa a gaban Allah. Sawa'un an karɓi addu'arsa ko ba a karɓa ba, shi yana ganin tun zai aka ba shi damar ya yi addu'a to ya more kuma ya samu dacewa. To, kagan laddatul munaja, ɗanɗano da garɗin ganawa da Allah yake sanya wani ya fashe wa fi kullin khair mm. duka shidan nan kowanne alkhairi kuma kowanne a ilimin kimiyyar hawaye kowanne hawaye a cikin hawayen nan kowanne akwai yadda yake fitowa kowanne akwai yadda yake gangarowa kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullah ke bayani ah, hawaye lokacin addu'a idan aka yi hawayen tare da sakankancewa da zubewa a gaban Allah ba din a ce kana kuka ba ba din a ce ka zawo duk manta da wannan a ce an samu muklisi na lawul kuka ke mana kukan ya zama dan Allah da ke Ko ko shakka babu ana sa ran wannan hawayen su taimaka su cincida addu'ar bawa to dama can asali hawayen in aka yi shi ko ba dan addu'a ba akwai lada to ina da kuma in ya haɗu da lokacin addu'a mun fahimta to amma shin yana nufin wanda bai yi hawaye lokacin da yake addu'a ba sa ba za ta karɓi ba a'a shin yana nufin wanda bai kuka lokacin da yake addu'a bai da tsoron Allah a'a ba haka ake nufi ba babu mamaki wani ya kuka lokacin da yake addu'a wani kuma bai yi kuka ba lokacin da yake addu'ar amma darajar addu'ar wanda bai kuka ba tsakaninta da wanda ya kuka kama baina sama'i wal kamar tazaran kamar sama da ƙasa wato jama'a Allah ko shi ba external abubuwan nan da yake kallo ba a'a asalin girman shi da yawan za a cikin zuciyarka asalin yaƙininka da shi asalin alaƙarka da shi asalin ka da shekaran ka kafin ka zo lokacin addu'ar yanzu that is what matters shi ne abin da yake da daraja yake da kima a wajen Allah a mutum ya yi aikin ashada sai yanzu ya zo ya gwaje koli yana kuka shi kuma wannan bai aikin ashe ba ya yi kula kaza ya zo yana addu'a bai kuka ba wace addu'a ta fi daraja saboda haka yana da alaƙa ne da abinda ake yin tariyar jiya da shekaran jiya alaƙar zuciya da Allah saurin an samu kiran Allah rumsunawar zuciya ga Allah duka waɗannan wasu sinadarai ne da su suke haɗuwa to inda za a ce duk an same su sai kuma kuka ya zo to nurun alanuwa haske bisa haske to amma ba a same su ba sai a ce a ah, ala gafarta malam kada kukan ya zo amma a samu waɗancan wannan yashi to mu dawo mai magana ya zai yi kuka babu laifi a cikin addu'arka in ka roki Allah Allah ka azurta ni da kuka amma wannan bukata ce hmm. idan kukan yake sai kai kuka akan rashin zuwan kuka sai ka ji kukan ya zo mun fahimta ka yi kuka a kan rashin zuwan kuka saboda rashin zuwan kuka sanda ka bukace shi a irin wannan yanayin to ya kai a yi kuka saboda rashin zuwan kuka sai ka ji kukan ya yi a kan wata laba ma'aya don mai kuka ci gaba a yi mun gama an ka tambaya shi kenan mu ci gaba Allah ya sa mu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون قدير Allah ya saka da alkhairi malam adam ya raya majalisi har kwana har tsawon kwana biyu ni ma na bibiya wani bangare na amfana ƙwarai da na amfana daga cin abin da na amfana da shi mai matukar muhimmanci da ya zo fassara fa'aminu billahi wa rasulihi alakantar da fa'aminu da ayar da ta gabata da lare na kafaru allon yi قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Fa'amin da ya fassara sai yake cewa to me ce ce mafita mafitar fa'aminu billahi wannan fassarar ɗari bisa ɗari fassara ce ‘yar haka mana wacce ta kai a jinjina mata wacce take alaƙantar da fa'u da aka ambata da kuma tabbatar da cewa mafita ga wanda kamar da aka ce a latuma a sunna zumma da bakun na bima azintu hankalin mai sauraro ya tashi ya firgice yanzu za a ba da labarin abin da na aikata na shiga uku na lalace ya zan yi kaza kaza to Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sunnar maganarsa idan maganarsa ta motsa zukata to akwai abin da ake kawowa a yayyafa ma zukata ruwa cewa motsa zukatarku da aka yi ba ana dafa kuɗi ce ku furgice ba ne e ku motsu amma domin motsawar ta taimake ku wajen bin mafita ce mafitar ce, mafitar ita ce fa aminu billahi wa rasul idan ba a manta ba a mun tsaya a daidai gabar da muke zayyano wasu daga cikin dalilan da malamai suka ambata waɗanda suke tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ayoyin da malamai ya fassara fassarorinsu ba ce mun maimaita ba saboda yanayin lokaci sai dai mu ɗan tsinci fa'idoji insha Allah mun ambaci cewa ɗaya daga cikin malaman aƙida mai fassarar sharhul fahawiyya ibn abil aiz al-dimashqi da shi da sauran malamai na Ƙur'ani sun ambaci hujjoji guda bakwai daga ƙarshen suratu ya waɗanda suke tabbatar da cewa akwai rayuwa bayan mutuwa ah, guda biyu da muka ambata mene da mene za ku tuna na? aha kuli wahi hallabi an sha a wani mara da za tabbatar da tayarwa bayan mutuwa bisa la'akari da halitta a lokacin da babu komai ma'ana alistidlalu بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة kafa hujja da halittar farko halittar farko ta zama hujja da take tabbatar da cewa ashe akwai tayarwa wanda ya yi halittar farko ba daga komai ba to amin ba mai aula ya tayar bayan an mutu wannan hujjar farko ce daga hasken kulyoyi hallabi أنشأها أول مرة حجة نعم الاستدلال بإخراج الضد من الضد أشياء بكم أنت أقول آه، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الله سبحانه وتعالى wanda daga cikin isarsa da buwayarsa da izarsa da isan mulkinsa ya fitar muku da wuta wacce a hankalce a ɗabi'ance wuta aiki shi ruwa ce to amma ga shi ita wutan nan asalinta ba yana ɓuɓɓugowa ne ko yana fitowa ne daga ƙyasta ice idan ice ya haɗu da ɗan uwansa sai wuta ta fito kamar yadda Allah ya ce afara aitumun narar da ti turu sai ce mene a antum an sha'tum shajarata ha am munshi ashe wutan asalinta daga ice ne daga bishiya to wannan wanda ya iya wannan kai ka ce ta yadda wanda ya rididdige ya zama kashi ko kashinsa ya zaban ya zama wani abin tada hankali hujja ce ne hujja ta uku al-istidlalu bi si'ati ilmihi kafa hujja da yalwa da faɗin mulkin Allah a ina muka samu wannan bala wa huwa al-khallaq al-alim bala wa huwa al-khallaq al-alim kana magana akan wanda iliminsa bai da farko bai da ƙarshe ba abin da yake koyuwa a iliminsa to wanda yake da irin wannan tumbatsatsen ilimin ilimin ya tumbata har kana magana akan wai akai akwai abin da zai gagare shi kai kana lissafi ne da takaitaccen ilimin ka shi kuma Allah subhanahu wata'ala buwayayye ne wanda ilimin sa bai da farko bai da kashi na uku kenan hujja ta hudu al-istidlalu bi azimi qudratihi kafa hujja da girman ikonsa girman ikonsa ina wannan ikon ya zo awalaisa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin lafazin biqadirin al-qudra kamal qudratihi cika da tumbatsar kudurarsa da ikonsa da ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir ai qadirun ala kulli shay'in komai da ka sani komai ba abin da ya gagari Allah wa ma kana Allah li yujizahu min shay'in fi samawati wal ardi wa sama ba abin da ya gagari Allah sai hujja ta biyar har yanzu dai wannan ayar al-istidlalu bi khalqin akbari ala al khalqin asghar kafa hujja da halittar babban abu domin tabbatar da cewa ai karamin abu wanda bai kai wancan girma ba to ai shi yafi sauki a iya halittarsa me babban abu la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin akthara an-nas la ya'lamun Hmm? Allah subhanahu wata'ala ya ce halittar sammai da kasai da fa ababun wahala ne in da fa ababun girma ake magana to ko kusa ko alama ba su kusa da halittar duniyar sammai da kasai da abin da ke sa na ban mamaki ba sai dai inda gida ke tsaka lakin na asarar nasi na yaran mutane ba su sani ba to Allah subhanahu wataala ya ce sai ce awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum yanzu wanda ya halicci sammai da kasai ba zai iya halittar kwatankwacin su ba me ake nufi da kwatankwacin su anan hmm? Shakatu, me ake nufi da kwatankwacin su na kwatankwacin su masu jayayya masu musa cewa Allah zai tayar da su mislahun misliya a nan kwatankwacin tana nufin kwatankwacin su irin halittarsu to sai a dawo da su kamar yadda suke kuma wani ya ce bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum da Allah ya so sai ya halicci wasu sammai bakwai wasu sam bakwai din da abin da yake ci ba abin da ya gagara Allah sai dai da wannan ne to da abin da ya fi babin larabci zai zama awalai sallade khalaqa samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlaha mun fahimta lakin ya juzu lokacin mislahun ko da ana nufin sammai da kasai sai Allah ya ce bala'u huwal khallaqul alim mun samu hujjoji nawa biyar inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da wannan ayar da fa subhanal ladhi bi yadihi malakutu kulli shay waɗannan jumlolin guda biyu hujja ce ta shida da ke tabbatar da cewa Allah buwayarsa da izzarsa da tasaitarsa ta wuce ma maganar da kafirai suke tattauna a kai wai na yiwuwar a dawo da su saboda Allah subhanahu wata'ala shi a wajensa babu wani abin da ake ce masa process Daukan lokacin da ake in kaga an ce akwai process na samar da abu kawai da hikmatin ilahiyatin ala arada Allah saboda wata hikima ce Allah ya so halittar samai da kasai a ɗauki kwana shida ba don ana buƙatar kwana shida ba inda Allah ya so sammai da kasai da abin da ke cikinsu kawai kun ne faya kun kun fahimta da haka ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala qad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama masana min lughub min min lughub wannan lafazin min lughub yana kora bukatuwar Allah zuwa ga kwana shida ba asali mun fahimta me ke tabbatar da wannan shine shi lafazin min ɗin da ya kore gajiyawa ko wata gajiya ko mukankantanta tana kore gajiyar da ta samu mai aiki ko da a ƙasa da sakon ɗaya duk abin da zai iya ɗaukan suna lokaci da za a iya gajiyawa a cikinsa ƙasa da sakon ɗaya to an kore wannan gajiyawar a cikin lafazin min to ka ga ashe ba a buƙatar lokacin kira mun fahimta shi yasa Allah subhanahu wataala yace inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun so ko dinnan da kuke musa cewa za a tayar da kuran da ya so ya tayar da kufa fa kun Eh, in aka ce kundin to fayakun din shi ma yana cikin kundin mun fahimta ma'ana da an ce kun to ai an gama lafazin fayakunu sai ya kasance shi ma yana cikin kundin mun fahimta shi ya sa wanda ya san Allah wallahi al'azim wallahi al'azim ba wani abin da zai ta mai da hankali a rayuwar nan idan ka ga mutum yana hankoro yana ta da hankali yana ƙumaji da ƙaraji akan abin duniya wallahi al'azim bai gama sanin Allah saboda ne warin uka bainal kafi wan arzikin ka gaba ɗaya bawon Allah yana tsakanin yana tsakanin nunan ɗin da kafin da Allah zai ce kun fayaku to idan halittar samai da kasai da duk abin da ke cikinta idan tayarwa bayan mutuwa idan idan idan abubuwan nan gaba ɗaya da kwakwalwarka za ta iya hararowa gaba ɗaya musu faruwarsu yana tsakanin kawai Allah ya ce musu kullum fayakun kuma mai cewa kun dinnan shine kake daga hannun ka roke shi shin akwai tashin hankali akwai damuwa kuma shine cewa kun dinnan shine kuma yace baka yace ka roke shi shine kuma in baka roke shi ba yake fushi da kai ni kuma kwakwalwa na ta fahimta in ta kasa fahimtar wannan saboda haka na musalihan bawan Allah akan abun duniya ka kwantar da hankalinka wallahi ka sa ranka ba inuwa ba a cikin randa ma randan ma ta bayan kofa na kakalli din na mai sanyi nimi ba wani abu wasu ayoyin a ƙwarɗani idan mutum ya karanta su shi kadai sai dai yana murmushi yana farin ciki saboda yanayin yadda Allah yake nuna maka cewa shi mai tausayi ne shi ne rahama ne shi ne kaza ne shi ne kaza ne da cikin irin waɗannan ayoyin da wallahi wani lokaci ko a sallah na ji an karanta su sai ko da fuska ta ba ta yi murmushi ba sai zuciya ta ta yi ɗazun nan na ci karo da wannan ayar shi ya sa ni ke tunawa kuma tana daga cikin ayoyinmu na yau da malam ya karanta Aminu billahi wa rasuli wa nuri ladhi anzalna Allah yake cewa هو الذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم duka irin waɗannan bayanan da muka kona halalar Allah da yadda yake ansa addu'a da yadda yake jin tausayi da wannan ayar tana tabbatarwa wallazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinat Allah su subhanahu wata ala? shine wanda yake saukar ma bawansa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yakin bayyana wasu ayoyi masu daraja masu matsayi bayyanannu wanda haskensu ya kai haske sun kai matuƙa wajen fitar da zance da isar da saƙo me suke ɗauke da shi da ya kuri da kummina kuluma cikin nur Allah ya yi haka ne saukar da ayoyin sanya su bayyana ɗin aiko da manzan duka domin ya fitar da mu daga duhu zuwa haske Allah bai tsaya nan ba sai ya ce wa inna Allah bikum la rahufur rahim lallai Allah mahalicin mai da kasai game da al'amarin ku ba mai tsananin tausayin ku ne mai jin kai gare ku wannan ba shi ne mahalicin shi ne ubangijinka har yanzu a cikin zuciyarka kana jin wani wai yana da wajen zama ba Allah ba har yanzu kana jin cewa wani zai zama shamaki tsakaninka da abinda mahalicin mai da kasai ya rubuta ba bawan Allah aiwa ma ba qadarullah haka kadari Na. to waɗannan da su ne a takaice a hujjoji guda bakwai waɗanda malamai suke ambata a ƙarƙashin hasken ƙarshen ayoyin a tsoratu yasi waɗanda suke tabbatar da tayawa a bayan mutuwa daga cikin abinda wasu miyagu suke faɗa wanda tunaninsu ya karkace idan za mu ji wasu suna cewa tabbatar da tayarwa bayan mutuwa tayar da gangan jiki wannan wata aƙida ce wacce muhammadu ne sallam kawai ya zo da ita amma in ma sun yadda akwai rayuwa bayan mutuwa to rayuwa ce ta ruhi ba rayuwa ce ta gangan jiki mun fahimta falsafa ce ma'ana rayuwa ce ta rayuka ba rayuwa ce ta gangan jiki ba wanda kuma wannan karya ce hmm? saboda lafazin ƙur'ani yana karyata wannan a'a wa qalu a idza kunna idaman wa rufatan a inna la mab'uthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan hadida أو خلقا مما يكبر في صدوركم جبل فسيقولون من يعيدنا يعيدنا دعوة قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا ما عسى أن يكون قريبا إعادتكم داودكم to yanzu duk abin da ya tafi ba a dawo da shi asalin yadda yake ba ba za a ce an dawo da shi mun fahimta hmm. sai in ya tafi yanzu ɗallaji ne ya tafi anguwa sai an jima ya dawo sai matar ɗallaji ta ce ai ga ɗallaji ya dawo isali sai ‘ya'yansa suka ce ina baba da kika ce ya dawo sai kawai ta kalle su ta ce a ai ina nufin hularsa ce ta dawo ba su yadda ha mama ya zaki ce kuma ya dawo ha in aka ce ya dawo shi din ne ake nufi ya dawo ba ya shi ba ba takalminsa ba ba a zobansa ba ba agogon shi ba ba hannunsa ba a shi din gaba wannan ita ce al'ada dawo da halitta bayan bayan bayan mutuwa kuma ma wannan maganar da suke faɗa ba ta da asali annabawan Allah dukansu waɗanda suka gabaci manzara masu salama sun tabbatar da rayuwa bayan mutuwa rayuwa ta gangar jiki idan suna jin cewa su eh, maɓuɓɓugar maganansu daga banu isra'ila ne da yahudawa to annabin Allah annabi Musa alaihi salam Allah ya ba mu labarin abinda ya faru da mutanensa lokacin da Allah subhanahu ta'ala lokacin da Allah subhanahu ya so ya tabbatar musu da ikonsa na tayarwa bayan mutuwa فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون سواء كفدا wannan banu Isra'ila wa ya faɗa musu Musa alaihi salam ashe Musa ya faɗa musu cewa Allah zai tayar da su saboda haka aqidar ko tunanin cewa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzon mai daraja shi kadai ne ya zo da aqidar wai tayar da gangan jiki wannan maulanta ne fahimta ce wacce ba ta da asali annabi adamu da yana ƙur'ani ya tabbatar abin nan isa musa da sauran annabawa kai har har mu'minu ahli fir'aun shi da ma ba annabin Allah ba da ya zo yana cewa da mutanensa ba yana cewa ya ƙaumi inni a kafa alaikum yau matana ko kaga yana fada yana tunatar da su kiyama yana tayar yana tunatar da su cewa akwai kiyama kuma akwai hisabi akwai kaza akwai kaza yau matuwalluna mudibirina malakum min Allah min bayan nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Aminu, billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna mafitarku ko masu sauraro idan kuna so ku samu natsuwa da kwanciyar hankali gobe kiyama to ku shiga taitayinku ku yi imani da Allah ku yi imani da Allah bisa dukkan abin da Allah ya wajabta a imani da shi daga ciki kuma imani da tayarwa bayan mutuwa kun fahimta wa rasuli haka nan ku gaskata manzancin da manzansa ya zo da shi wan nuri ladhi anzalna da hasken da muka sauka? Ah, wannan aya tana ɗauke da bishara ko daga cikin manya-manyan fa'idojinta bishara ga duk wanda Allah ya azurta shi da imani da gaskata manzancin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da riko da sunna duk wanda ya siffanta da wannan siffar wannan ayar bishara ce gare shi cewa insha Allah zai sa zai hauti din mulkira a gaba kiyama saboda a cikin inuwar wannan ayar za ka fahimci cewa fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri zaɗi an zana bishara ce take ma waɗanda amanu billahi wa rasulihi wa nuri ladi an zana lafazin wa nuri ladi an zana asalin maganar ce. in ba ƙur'ani ba ne eh, ya kamata ne misali fa'aminu Aminu, wa rasulihi wan nurin ladhi anzala mun gane kamar yadda Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala to amma a usulubul larabci akwai da balaga akwai abin da ake kiransa al-iltifat wannan mawdu'in ko wannan topic din a larabci gishiri ne a abinci Suga ne a shayi da ba su son shuga ga irin wanda ba ma son shuga a gaba mu da matsala ma'ana yana tsara ma sinadari ne mai tsara ma abinci garbi to allintika sinadari ne mai tsara ma magana daɗi da amu da sigirta kwakwalwa allintika me ake nufi da liltifat? shi ne ana yin liltifat min al-ifrad ila al-jam' liltifat min al-tadhkir ila at wani lokaci ana yin liltifat min al-ghaibati ila al-khitab kaman irin nan ke Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzansa to da sai a ce da littafin da ya sauka, ko ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da ya sauka? to amma sai Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da muka sauka? amma bai ce kuma ku yi imani da mu da manzanmu da littafin da muka saukar ba a'a ku yi imani da Allah da manzansa da littafin da da hasken da muka sauka kun fahimta kun gane al-intifaq ko asalin kalmar lintifa tana nufin waje waigawa daga kaza zuwa kaza to amma a larabci tana nufin sakin magana daga wannan uslubin a koma wancan uslubin to a balagan larabci duk lokacin da ka ji an yi wannan to wuri ka tsaya a wajen akwai fa'ida musamman a ƙwar'ani mun fahimta? a nan me yin dalilin da ya sa aka yi azitifat shi hasken da Allah ya saukar nan Allah yana so ya isar da saƙo zuwa ga zukatan masu sauraro cewa ana so ku riƙe hasken nan ne daga sakarfi sakaci da shi hasken nan daga waje na yake faɗin ta Allah to shi yasa ya bar uslubin gaiba ya dawo a abin nan al-dhamirul mutakallim ku yi imani da Allah da manzansa da hasken da muka saukar sai mai sauraro ya ji Allah ne yake faɗa cewa shi ne ya saukar da wannan hasken ashe lallai hasken nan ya kai haske barin haska ku da shi من هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح آصف كاشنا آه إيه أفاتها ما كاشنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعم أسلي inda ba intifar me za a ce mhm. da wanda ya tagumi da wanda bai tagumi ba din na tambaye ku duka inda ba intifar me za a ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ne akwai kyauta kyautan ma kuma ta daren ashirin da ɗaya na ramadan a'a ban siyar ba ko sai mun harba makanawa ne su ba ku masa iyamu na abu wa ina faɗa sai ya saka ina kayan lantarki iyamu na abu shi ne asali inda ba iltifat ai alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim asalin maganar ai alhamdulillahi rabbil alamin huwa ar-rahmanir rahim huwa huwa ar-rahmanir rahim maliki huwa maliki yawmiddin iyyahu na'budu to amma da yake an yi allatifa sai da iyyaka good morning <laughs> to me yasa aka ce iyaka anan shi a fatiha ba ce iyahu ba mun faɗa fa a majalisar ƙwararri saboda nuna cewa wanda ya yadda alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmid din ababan ganawa da Allah to ai yana ta shigowa ne yana ta matsowa da ya kai iyaka ya samu kusanci ga Allah shi yasa wannan iyakan ita ce take fa'idantar da tsabar ikhlasi saboda al'ur ila Allah subhanahu wa ta'ala da wasu hikimomin waɗanda ba wannan ba wanda malamai suka ambata to mu dawo ayar ah, Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa nurin ladi anzalna mun samu wannan fa'idar wacce take tabbatar da hikimar al-iltifat anan daga bamiru ah, daga gaiba zuwa bamiru al-mutakallim wannan al yana da yawa ce kune a Qur'ani zai wuya kai shafi ɗaya a Qur'ani baka ga al nan ba so shi yasa in ka fahimce shi wannan babu zai taimace ka wajen samun fa'idoji da yawa a littafin Allah Allah subhanahu ala ya ce fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuri lari an zalla annurin ladhi anzalna hasken da muka saukar mene hasken da muka saukar ah, mafi yawa daga malamai ko kuma kusan gaba ɗaya sun tafi akan annurin ladhi anzalna anan ana nufin qur'ani ne duk da annur wani lokaci a qur'ani yana iya zuwa ana nufin ah, ƙur'ani ko ba ƙur'ani wani lokaci tana nufin manzan rahama sallallahu alaihi wasallama bisa sabanin malamai akan fassarar qajda hakum min Allah nurun wa kitabun mubin so amma an-nur a ƙur'ani, so da yawa yana zuwa da ma'anoni guda biyar so da yawa ko dai nurur rahman hasken Allah Allahu nuru samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah ko kuma nuru al-iman wa nurul islam nurul aka afaman shara Allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbih ko kuma nurul qur'an kaga fa aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladhi anzalna ko sai ina kuma Kaɓa ƙasarmu mi ga nur nan ko ta ko ina a cikin Kur'ani. Wata za ni ka hau a ina ki zai taro hannun amri na makon tattalinar lakin, da Allah ku nura man na min kiba gida. kenan ku? To, nuru kuma yana zuwa da jama'anar ah, nuru. yana nufin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam nurul nabi sallallahu alaihi wasallam ana ishara zuwa ga hasken shi hasken da ya zo da shi ɗaya daga cikin ma'anonin ƙaja aku min Allah nuru wa kitabun mubin sai kuma nurul akwan ma'ana nur na haske kishiyar duhu to shi kuma ina ya zo hmm? Hmm? inda ba ana nufin inda ba ana nufin hasken ƙwarɗani ba ba ana nufin hasken annabtan manzaba masu sama ba ana nufin hasken sunna wahayi duk ba a ake ana nufin haske kishiyar duhu haske kishiyar duhu نعم فلما <laughs> ناجي أين تتاشي قبل تيما ناجي وينينا شوى فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره فاشي بني أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فاشي بني نعم جزاك الله خيرا Eh? وجعل الظلمات والنور ثم الذين sun بربهم na kafa فائدة القرآن ya adilo a inda annur da azuluma suka zo tare muna ji duk inda annur da azuluma suka zo tare hasan da usaini kenan ko Hassana da usaina to ana nufin nur din nan haske ne na imani ne kishiyan kafirci shi kuma duhun nan ana nufin duhun kafirci sawa'un haske na Allah ne haske na ƙwarɗani haske ai kaga duk dai babu imani sai anan ne kaɗai waje ɗaya cilo inda azulma da annu ana nufin duhu wanda kake gani duhu waje alal zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun saboda waje ala ja'ala huna bi ma'ana khalaqa wa khalaqa zulumati wan nur mun fahimta ba ina nufin inda nur ya zo shi kadai bane a'a inda nur ya zo tare da abdulumat to nan ne kadai ake nufin duhu da ma'ana duk duhu haske da ma'ana haske da kake to tunda mun ambaci wannan fa'idar ta ta, wa babu laifi mu cike fa'idar ne dalilin da ya sa zuluma suke zuwa a jam'i a ƙwar'ani amma nuna ke zuwa mufrad hmm haramomi da su haramomi su baka ayaye, amma wannan na masu larabci ne kenan da tafsiri ko na'am a takaice akwai dalilai da yawa amma dai wani dalilin siyakin yana taimakawa ka gane sirrin da yasa aka yi haka ma'ana a kowane jerin gwanin inda aya ta zo akwai dalili amma kuma a jimilla a kuɗin goro a takaice za ka iya cewa kawo nur a singular singular a kan guda ɗaya aka ɗayan tashi yana nuna ita gaskiya kullum ɗaya ce tilo saboda haka in dai gaskiyar gaskiya ake nufi to fa hanyar gaskiya ɗaya ce saboda haka duk a tare abu gaskiya amma ita kuma bata hanyoyinta suna nan da yawa wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ƙur'ani haske ne wannan lafazin jama'a yana tabbatar da cewa duk zuciyar da babu ƙur'ani a cikinta akwai duhu duk ƙwaƙwalwar da babu ƙur'ani a cikinta akwai duhu duk gidan da babu ƙur'ani a cikinsa akwai duhu ba ƙur'ani yana nufin izifi sittin a ajiye ba a'a ƙur'ani karantawa da aiki duk shagon da babu ƙur'ani a cikinsa akwai duhu duk al'ummar da babu ƙur'ani a cikinsa akwai duhu duk tunanin da babu ƙur'ani a cikinsa akwai duhu wannan haka yake jama'a ana nufin ƙur'ani a nan fahimtarsa da aiki da shi da karanta shi duk daren da babu ƙur'ani a cikinsa shi ma daren akwai duhu saboda duk ma'abocin ƙwar'ani da a daren ya karanta ƙwar'ani haske ne gare shi a'a ka tuno dalilin da ya sa mazara masu tsaron aka ruwaito daga gare shi yana addu'a Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indaka أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور خطري ashe akwai bayan Allah waɗanda su rayuwar zuciyarsu suna samun ta ne daga Qur'ani sannan hasken kirazansu yana zuwa ne daga Qur'ani gwargwadon yadda ka samu kusanci da Qur'ani a rayuwarka wallahi al'azim wallahi al'azim wallahi al'azim so uku gwargwadon hasken da za ka samu a wajen Allah gwargwadon hasken tabarinka gwargwadon haskenka a filin kiyama gwargwadon haskenka a farfajiyar kiyama daidai gwargwadon rukunka da ƙwar'ani karanta shi da aiki da shi da haskakuwa da hasken shi da turo abin da ya kunsa daga duniyar ilimi zuwa duniyar aiki duk wanda ya samu wannan huwal munawwaru bi nurin qur'an shine wanda hasken ƙur'ani yake haskakawa ne wanda ƙur'ani yake taya shi bacci ya haskaka baccinsa ya tashi da hasken ƙur'ani ya yi hantsi da hasken ƙur'ani rana da hasken ƙur'ani almuru da hasken ƙur'ani rana ta faɗi yana da hasken ƙur'ani hasken ƙur'ani ya raka shi har tsabari hunalika yahnihi mazilan wa rawdatan wa min ajlihi fi dirwatil izzi yusala Allah ta saka mu da hasken Qur'ani ya azurta mu da kuwa da haskensa da sanya hasken Qur'ani ya raka mu har tsabari na yammacin juma'a a ɗaya daga cikin kwanaki masu albarka karkai mutum rowa ɗan abin da ya rage na wannan yammacin ka ɗan ja gefe ko akan mashin kake ko akan keke ko kana hanya yin salatin annabi yawaita addu'a yi kai ta roƙon Allah irin wannan rana mai maituwarta abu ne mai matuƙar wahala a saboda martabar ta da darajarta da martabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya taskance a cikinta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da samun yardarsa ya azurta mu da faɗalarsa ya tada da ayyukanmu gaba ɗaya Allah duk wani alkhairi da albarka da kake ba bayinka Allah ka ba mu Allah ya karɓa mana da fatan za a hakuri saura ka an da yau ba zan yi azumin ba amma na dai nayi to amma alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh